Bismillahi Rahmanu Rahim. Na cuce ta. Babi na uku. Ta ɗauki buta ta shiga kewayensu da aka zagaye da buhu. Bayan mintuna ta fito tana cewa Ammi ya zo ta faɗa da ƙarfi. Ammi murmushi kawai ta bata amsa mata ba. Da sauri ta dawo cikin ɗakin tana cewa mu na gan shi ta faɗa cikin jin daɗi. Na ji wai in tambaye ki murnar me kike yi? mu ta tambaye ta tana kallon ta. Babu komai ta faɗa a hankali, na gane kawai idan ba ki son yin sallah ne to ki ji tsoron Allah. Maza ki tashi ki tafi makaranta na san an zauna tun da an yi sallar isha'i. Ammi ta faɗa mata, nan ta ƙara ɓata rai tana cewa Ammi na gaji. Bata ida ba Ammi ta yi mata daƙuwa, kin ci mai garin kuma zaki tashi ki tafi. Ammi ta umarce ta. Bata fuska yi kamar za ta yi kuka ta fara cewa Ammi ga su Binto ba su je ba ni ki bari sai gobe, ta faɗa kamar za ta yi kuka. Baki Ammi ta buɗe tana kallon ikon Allah. Tana mamakin yadda komai sai Dija ta haɗa kanta da ƙanwarta. Komai ba ta yarda ita ce babba sai ta ce su Binto kaza kaza. Wai ke in tambaye ki, ke da Binto waye babba? Ammi ta tambaye ta tana kallon yadda idanuwanta suka canza kamar za ta yi kuka. Ni ta amsa mata a hankali. To me yasa komai sai kin haɗa kanki da Binto? Ba ki san ko me kika yi shi su za su yi ba? Ke ce babba, don haka ki dinga ɗaukar girma, Amma ta faɗa mata cikin lallashi. To Ammi ta faɗa tana turo baki don ko kaɗan ba ta gamsu da maganar Ammi ba. Kullum komai ita, shi yasa kullum tana addu'ar Allah ya sa a ɗauke ta. har wani lokacin addu'a take tana cewa “Allah ka sa a sace ni a kai ni ƙaton gida ko shara da wanke-wanke in dinga yi,” take faɗa duk lokacin da take tallar fura ba kamar in ta zama ita kaɗai. Maza tashi kar a fara ba da ke ba, Ammi ta faɗa mata. To Ami, amma ki bani ashirin ɗin in kashe in na je can. Ban ba ki ashirin amma ga goma, Amma ta faɗa mata tana ba ta naira goma daga cikin kuɗin da ta kawo. Amsar kuɗin ta yi ta buɗe wata Olga na mazgo ta ɗauko wata fan tare da ƙyalle ta cire fan da ke jikinta ta saka, wanda ta ɗauko tare da tura ƙyallen da ta ɗauko. Ta gyara ɗaurin ɗan kwalinta tana fita daga gidan babu hijabi. Tana tafiya tana kallon yara da ke wasa cikin hasken wata. Har ta kai kusa da wani mai nama, ƙarasawa ta yi kusa da inda mutum yake. ɗan Musa ina ne, ta gaishe shi tana kallon naman da ke maiko a gaban shi. Khadija ya kike, in ji saurayin wanda ba zai wuce shekara sha takwas zuwa ashirin ba. Lafiya ƙalau ta amsa mishi. Ko kallon shi ba ta yi saboda yadda take kallon naman. Murmushi ya yi, hankun dawo kenan. I ta amsa mishi a takaice har lokacin tana kallon naman tana addara Allah ya sa ya ‘yan mata kamar yadda ya saba. “Makaranta za ki je?” ya tambaye ta. E, dariya saurayin yayi yana kallon yadda take lashe baki. Yanka uku ya ɗebo ya zuba cikin takarda ya miƙa mata. Kamar zakin da ya shekara bai ci abinci ba ta miƙo hannu za ta amsa sai saurayin ya mai da hannun shi yana kallon ta sannan ya ce, “Yaushe za ki bani amsa ta? ya tambaye ta a hankali. Ɗan turo baki tai tana cewa, “Gobe.” Dariya saurayin ya yi, Hundija sarkin wayo, kullum sai ki ce min gobe, to yaushe goben zai zo? Da sauri ta ce Allah gobe zan baka amsa. Allah ya kai mu goben, amma in baki amsa ba ba zan ƙara baki nama ba amince? Da sauri ta gyaɗa mishi kai tana cewa na amince. Sai lokacin ya miƙa mata naman tana amsa ta bar wajen da sauri tana buɗe takardar naman. Tana tafiya tana yagar kaɗan wai don kar ya ƙare. Haka tana zaune makaranta tana cin namanta a hankali. Dama haka take yi har aka tashi ƙarfe goma Dija ba ta gama cinye naman ba. Saboda yadda take yagan naman a hankali. Ana tashi ta tafi gida tana hamma, daman ta san kafin ta iso duk sun yi barci. Don haka tana shiga gidan ta ja ƙyauransu ta mai da sakata ta je ta kwanta. tana tunanin yadda gobe zai kasance mata. Yazid bai shiga ɓangaren shi ba sai bayan sallar Isha'i. Dama koyaushe sai bayan Isha'i yake shiga gida don kwatas ɗin akwai hayaniya kuma shi baya son hayaniya. Kuma ba yanayin halinsu ɗaya da sauran guys ɗin ba. Saboda su da ‘yan matansu suke wani lokacin shi kuma iyayen shi yake kira ko kuma karatun Alkur'ani. Sai kuma kiran mafida wanda wani lokacin da wayan yake kwantawa a kunnen shi saboda ita. Yana shiga fat ɗin shi wanda ya haɗu daga kamfani. Don komai ya yi kyau, ko zama bai yi falo ba ya shiga ɗaya daga cikin four bedrooms ɗin ya cire kayan jikin shi. Ya yi folding su tamkar mace, ya ajiye su cikin kalazir ya shiga wanka. Ya fito bai wani shafa mai ba ya saka jallabiya sannan ya ɗauki wayar shi ya kiran nambar Hajiya Babba. A lokacin duk suna babban falon Alhaji suna fira, yara suna wasa. Sai 'yan matan na catin da wayar su ga katon naman akuya suna ci ana hira. Hajiya ɗauka wayar ta 'yan yara suka taho wurinta da gudu don sun san shi ne. Sabida sun san lokacin yake kiransu. Sallama Hajiya Babba ta yi amsa yana cewa, My mommy good evening. Evening sweetie ya aiki. Alhamdulillah ya gida da yara. Ya tambaye ta a natse da sauri yaran suka ce ya ga mu. Suka faɗa a tare. Dariya ya yi Hajiya Babba ta ajiye musu wayar bayan ta tasa a hands dan suka fara labari kowa na bashi shi labarin abubuwa kala-kala. Sai da suka gama sannan Hajiya Babba ta ɗauki wayar suka fara hira tana cewa, Yaro "Yarona ga Junior Mum tana haɗa maka fati Till Dawn." Dariya ya ce, "Small na san kina ji na ba na son fati Till Dawn." Ya faɗa yana dariya. Ita ma dariya ta yi sannan ta ce, "Ka yi kaɗan." Ta faɗa cikin ɗaga murya, yanda zai ji ta da kyau. Dariya ya ƙara yi yana cewa, "Ni dai ko kun haɗa ban zuwa, sai dai ku yi abinku ku kaɗai." ya faɗa cikin raha yana jiran amsar Small don ya san ta da turjewa kan abu. "Ai ka yi kaɗan yaro, fati kam an haɗa an gama," ta faɗa a gin da ƙarfi. Alhaji kam ko kallonsa bai yi ba sai cin nama yake yana korawa da lemo. Su ma 'yan yaran suna ci suna wasa. "Wai yaushe za ka dawo?" Hajiya Babba ta tambaye shi. Sai nan da sati biyu ya amsa mata. Kai yaro maza ka dawo nan da sati biyu ya yi yawa, in ji hajiya ƙarama, sai lokacin hutuna zai fara, ni dai ka dawo nan da sati ɗaya hajiya ƙarama ta umarce shi. Tom Momsi ya amsa mata yana dariya, ina twins ya tambaya, don haka yake kiran Sharif da Shahid. Ba su dawo ba hajiya babba ta amsa mishi. Aikinsu aka yi ko yawon ne mara amfani? Ya sake tambaya. Dariya hajiya ƙarama ta yi tana cewa suna waje suna shan iska. Ai ba zafi ke da akwai cikin gidan ba bari in kira su, ya faɗa sannan suka yi sallama. Kashe wayar ya yi sannan ya kira kiran lambar Shahid. A lokacin Sharif na tukin mota shi kuma Shahid na zaune yana catin. Yana ganin kiran Yazid ya kalli Sharif ya ce gai ga bijilanti na kira. Ya faɗa yana dariya. Shi ma Sharif dariya yayi. yi. Kar ka yi fikin ƙilan ya kira gida an faɗa mashi muna waje. Ƙin fikin suka yi har wayar ya gama rinkin. Yazid ya girgiza kan shi yana murmushi. “Shegu,” ya faɗa yana kiran lambar mafida Sai da suka kusan awa biyu suna waya sannan suka yi sallama ya kwanta yana imajinin nan da sati hudu yana da aure. Washegari ya shirya ya tafi ofis daman a can ake kawo mishi breakfast. Dija kam sai da ta gama surfa geran ta wanke ta shanya sannan ta shiga wanka. A cikin karamin toilet din, wanda babu siminti ta tsaya tana kallon ta Daman tun da alamun girma suka fara fitowa jikinta ta maida kanta tamkar madubi. Ba kamar in ta shiga wanka. Yau ma haka ta tsaya tana kallon skin ta fari har fuskarta. don jikinta ya fi fuskarta haske nesa ba kusa ba. Kallon 'yan bobs ɗinta ta yi ta ƙurawa Dark Nipple ɗinta ido, tana mamakin yadda aka yi ba ta lura da sanda suka fara fitowa ba, don ita kamar farat ɗaya ta fara ganin su. Ɗan juya baya ta yi tana ƙoƙarin kallon bayanta, amma ba ta gani, kamar yadda ta buƙata. Ta fi minti talatin tana kallon kanta don ko kaɗan ba ta gajiya da kallon kanta. Wai uban me kike in kika shiga kewaye? Ammu ta faɗa da ƙarfi. Da sauri ta ce, Ammu kashi nake. Ke kullum sai kin shiga wanka kike kashi, da Allah maza ki fito kafin in same ki. Ammu ta daka mata tsawa. To ta amsa mata sannan ta fara wanka. Ko minti biyar ba ta yi ba ta fito da ɗaurin ƙirji ta shiga ɗaki ta shafa basilin. Ta saka wata atamfa sannan ta fito lokacin Ammu na jifar ɗan wake cikin tukunya. Ke ɗauki yaji ki daka. Ammi ta faɗa mata. Turo baki ta ƙara yi don wantin about Khadija ko kaɗan ba ta son aiki, ko sau goma za a aike ta sai ta nuna ɓacin ranta duk da za ta yi amma ba don ta ba, haka ta daka yaji tana turo baki har ta gama. Bayan kamar minti arba'in aka sauke ɗan wake suka ci, sannan ta tafi inji ɗin. Da wuri ammi ta gama mulmula mata farin amma still sai bayan sallar asir suka tafi tallar. Hajiya karama ce zaune kusa da Hajiya babba a falon Hajiya babba tana cewa gaskiya yayi ni dai na gaji da halin wannan yarinyar ko kaɗan ba ta ɗaukar darasi. Ga ɓarnatar da kaya gaskiya wata 'yar aiki zan sake. In ji Hajiya karama Hajiya babba shiru ta yi kamar mai tunani sannan ta ce To me zai hana a ƙaro miki wata ba tare da kin kori ita zalan ba? Hajiya babba ta faɗa mata. Da sauri Hajiya ƙarama ta girgiza kai. Gaskiya ni ko kaɗan ba na son zama da wannan yarinyar yanzu. Kawai wata zan sa Antin Katsina ta samo min. Dariya Hajiya babba ta yi tana cewa, har Katsina neman 'yar aiki? Yo yaya ya zan yi? Ai gara Katsina da yawancin 'yan matan birnin nan sun fiye wayewa. Amma in aka samu cikin ƙauyen ƙayayyau ba za su ɗaukar abu for granted. inda Hajiya karama. To shi kenan, amma dan Allah kar ki sallami zalai Kin san babu kyau hana mutum hanyar samun abinci. Kawai a nemo miki wata ki haɗa su biyu, in ji Hajiya Babba. To shi kenan, amma yarinyar nan ta ci arzikinki wallahi. dan da na yi niyyar da an kawo min sabuwa zan sallami shegiya. Ta je can gidansu ta bar ta barnatar musu da abinci kamar yadda take yi a nan. Yadda ta yi maganar ya sa Hajiya Babba dariya. Wallahi kin iya ba da dariya, in Hajiya Babba. Ita ma Hajiya Ƙarama dariya ta Ai yarinyar ce da ban dariya. Sai ta kusa ƙarar da ditol ɗaya wajen wankin toilet. Jiya daga na ce ta haɗa wa Amira ta yi fulin jak da ti ta miƙa mata. Hajiya dariya ta ƙara yi. Dariya wallahi sakarcinta ya yi yawa, inji Hajiya Babba. Ai kam wallahi za ta gane kuranta, amma bari in sa a samo min wataƙilan ta yi hankali daga gare ta, don na lura su ma yaran suna son sakarcinta, especially Amira. da daman yara haka suke, sun fi son mai ban dariya, in ji Hajiya Babba. Hajiya karama ba ta ƙara cewa komai ba ta ɗauki wayarta tana cewa, bari in kira yayan Katsina mu ji ko zan samu mai aikin. Ta faɗa tana kiran lambar elder sister ɗinta da ke aure a Katsina. Bayan kwana uku, Dije ce ɗauke da robar da tana yawo tana shiga manyan gidaje, don ita gani take ‘yan ƙananan gidan ba su da kuɗin siyan fura, duk ɗaya muke da ku. take faɗa duk sanda ta ga 'yan ƙaramin gida. Tana cikin tafiya ta shiga cikin wani beautiful house. Daga tsakar gidan ta hangi wata mata zaune kan kafet tana waya. Daman ta taɓa shiga gidan kuma an saye duka faranta. Hakan ya sa ta tsaya bata tafi ba ta tsaya tana sauraron abin da matar ke cewa. I eh, wallahi Hajiya ce. Ta ce ƙanwata na son 'yar aiki kuma duk wanda na samu sai su ce Kano ya yi musu nisa. Ta faɗa a hankali tana sauraron abin da ake faɗa mata. Bayan wasu sakanni ta kara da cewa, "Ni ma ko kaɗan ba na son a ce wasu su kai mata 'yar aikin ba mu ba, saboda cewa ta yayar yayarta matar Isa Bala ce kin ga da akwai samu," ta faɗa sannan shiru ya ƙara biyo baya tana sauraron abin da ake faɗa mata. "To shi kenan don Allah ki bincika ni ma zan ci gaba da nema, amma fa an ce wacce za ta iya aikin komai." matar ta faɗa. Dija kam duk tana jin abin da matar ke cewa. Shiru tai tana tunanin ina ma a ɗauke ta. Bayan kamar minti biyu matar ta kashe wayar ta sannan ta ɗaga kanta ta kalli Dija. Da sauri Dija ta ce, Kuna sayan fura? Ta faɗa a hankali. Matar murmushi ta yi sannan ta ce, Ki kawo in gani. Ta faɗa mata fuskar hadiyar ɗauke da murmushi. Da ganinta ka san irin 'yan duniyan nan ce don da gani tana shan taba. A hankali Dida ta sa ta sauke furen gaban matan ta yaye ledar furen don matar ta samu damar ganin furar da kyau. "Ke ce kika kawo min fura kwanakin baya?" matar ta tambaye ta. Da sauri Dija ta gyaɗa mata kai tare da cewa, ini ni ce," ta faɗa har lokacin ba ta daina tunanin abin da ta ji matar na cewa ba. "To ki bani na ɗari biyu in saka a firij, don na ji daɗin furar kwanakin baya." Da sauri Dija ta ɗauko leda daga gefen robar ta ta fara zuba furen cikin natsuwa. A Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Mm-hmm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana ba ki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba, mu da mamje ɗin ba sai ke mana bayanin kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Duk duk inda naga ga kin fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne zan so na je kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko ma ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata, duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a India yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar idan haka ne ƙawata. Lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida. Ko ba haka ba? Ƙwararre kuwa ƙawata. Ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake. Ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba. Suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani da kuɗi gida. Muna da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gore!